الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة ta'ala تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah madaukakin sarki godiya mahaliccin, kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan rana ta juma'a da muke haɗuwa nesa da kusa bisa umarninsa subhanahu wa ta'ala ga dukkan masu lafiya maza mazauna gida ba matafiya ba ‘ya'ya ba bayi ba ba waɗanda kuma suke tsoron mai bin su bashi ba Allah ya mana kariya kamar yadda aka saba kowane mako akan yi zama a tattauna damuwoyi kuma mu yi nasihu na gyara kayanmu wanda da mai nasihar da masu sauraron da kowa da kowa in umarni ne shi ma ya shiga ciki in hani ne ma ya shiga cikin waɗanda za su hannu Allah ba mu ikon hannuwa daga miyagun ayyuka ya ba mu ikon aikata kyawawa ya yi mana sakayya da gidan aljanna wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna kamar yadda aka saba kungiya ce da Sheikh Isma'ilu Idris ya kafa bai san za ta zama haka ba Allah ya ji kan malam Allah ya kai rahama kabarinsa magabata da suka yi aiki don ci gaban musulunci da kuma tajididi na musulunci irin su a sheikh abdulwahab sheikhul islam ibn taimiyya ibn al-qayyim in mun zo irin ƙasar na a usman ibn fodiyo da abdullahi gwandu da muhammad bello da irin su buba yaro ɗan usmanu irin su yakubun bauchi modibo adama malam zakiyo da sauran dukkan waɗannan bayan Allah da suka yi tajididi don ɗaukaka musulunci Allah ya kai rahama kaburburansu da irinsu irinsu duk inda suke a duniya jama'ar musulmi yau muna ashirin da tara ga watan jima'ar ula dubu bayan hijira daidai da 22 ga watan 23 ga watan 12 2022 kamar yadda ake kadar haihuwar annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam kullum in an ce annabi Isa musulmi sai su ce dan Maryam domin Allah subhanahu wataala ya halicce shi babu uba saboda haka shi ɗan maryamu ne kamar yadda shi ya faɗa da kansa shi ba ɗan Allah ba ne ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba ni bawan Allah ne da ya bani littafi saboda haka ba yadda za a yi a ce annabi isa alaihi salatu salam ɗan Allah ne kuma a ce kashe shi aka yi muka ƙur'ani ya ce mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba ko giciye shi ba da suke kwatantawa wa an giciye shi sai ya tashi a cikin matattu bayan kwana uku kuma ya ba da jininsa ne don fansa ga 'ya'yan annabi Adamu. To, in shi Allah ne ya ya mutu. Idan kuma shi ɗan Allah ne yaya Allah zai bari a kashe ɗansa. Yanzu ko akuya ce, Wani al-mathalul a'la ko akuya ce ta ɗauke ɗanta sai inda ƙarfinta ya ƙare. To, sai ga ana ta fama jaka da kura ba za ta yadda kura ta ci ɗanta ba sai abin ya fi ƙarfinta. to kaga nan a zuwa ce shi dan Allah ne amma kuma Allah ya bari an kashe shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhidh waladan wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd da ce akwai wani Allah Allahn sama daban Allahn ƙasa daban ko kuma Allahn tudu daban Allahn teku daban ko Allahn fari daban Allahn baƙi daban lafasadata law kana fihi ma'alihatun illa Allah lafasadata da ce akwai wani Allah banda Allah guda ɗaya na gaskiya lafasadata wallahi da sama da ƙasa sun lalace don me za a yi rikici wata nan in aka ce Allah biyu ne akwai na sama akwai na ƙasa to wata nan Allah sama zai ce zan yi ruwa ko sai Allah ƙasa ya ce ba a nan nake so a yi ba to da kun shiru da yafi sai Allahn sama ya ce zai yi ruwa Allahn ƙasa ya ce a'a ba yanzu ba zai yi haka ko ba zai ba inda akwai Allah guda biyu a ce kowa na da iko sannan watakila da za a ce Allahn sama ya ce mala'iku ku karɓo ran wani watakila Allahn ƙasa ya ce a ba shi nake so a karɓi ransa ba nan ma da an yi rikici ko shine Allah subhanahu wataala yace law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata sama da ƙasa da akwai wani abin bauta ba Allah gaskiya ba da sama da ƙasa sun lalace tunda suka zauna shiru tunda sama da ƙasa suka zauna shiru da wannan ya nuna Allah ɗaya ne shi ne mai umarni shi ne mai hani shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa shi ne mai arzutawa shi ne mai talautawa shi ne mai ba da mulki shi ne mai karɓa in ya ga dama saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana bayanin da kafirai suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fanta mana Allahn kan nan kan wani iri ne na zinari ne ko wani azurfa to a wurin su in aka ce Allah to su a ganin su wani abu aka sassaka ko dai da itace ko kuma da yumbu ko kuma da dibino dibino fa in an cire kwallon sai a daka shi ba zai zama kamar fulawa ba sai a sai a sai a sai a siffanta Allah a sa Allah aljihu Allah kafirai ya lalace Allah aljihu sai su sa shi su sa aljihu idan mutum ya ji yunwa ba shi da abinci sai ya ɗauko Allah da ya sa aljihu sai ya ya hancin sai ya cinye in ya sake jin yunwa ya gutsuri kunnan kafin a jima a sake jimawa an cinye Allah a'udhu billah wanda hankali ne zai yadda da wannan ai abin da ya cancanci ya goro ya cancanci a bauta masa ba zai zama nau'i na irin mai bautar ba balle ma ya kasa mai bautar ya dibino ai ya kasa mai bauta masa suka ce wanne iri ne a sifanta musu sai Allah subhanahu wataala ya ba da amsa da kansa ya ce ƙun huwa Allahu Shi ne Allah makaɗaici. ba irin allolinku da yawa ba a kama lokacin fatahu makka an samu alloli alloli 360 a cikin ka'aba kowace kabila da allanta in za ta yi tafiya za ta je wani gari ko za ta yi wata harka kasuwanci ko aure ko wani abu muhimmi sai a zo a tambayi allansu a ka'aba a zamanin jahiliya idan ya ce a yi sai a ce a yi in ya ce a bari ba za a yi ba saboda haka alloli ɗari uku da sittin a ka'aba banda sauran wasu alloli daban-daban afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alahum alahum dhakaru wa lahu eh, alakum dhakaru wa lahu al untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asmatun sammaytuha sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan lata da uzza da manata ubal duk alloli ne a zamanin jahiliya to amma irin su isafu irin su na'ila a safa akwai gunki sunansa isafu a marwa akwai gunki sunansa na'ila wani ce to malam ka ce sunan gunki ne na'ila to ni da na sa wa 'yata sunanta na'ila na ce ai baka sani wani shi yasa saboda haka sai ya zamanto gumakan nan gaba ɗaya an ruguza su ja alhaƙo wa zahaƙal baƙil innal baƙila kana zahuƙa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shiga Ka'aba kenan ya dugurguza waɗannan gumaka kowa yace ya bauta Allah sa shi kadai la ilaha illallah saboda haka annabi isa ba dan Allah bane annabi isa bawan Allah ne dan maryama ne alaiha salatu wassalam arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya Allah ne subhanahu wataala ya kaddara mata daukar cikin annabi isa alaihi salatu wassalam kuma ta haife shi kuma ba sai ana ce tofa wannan mata ba ta zo da ɗa miji a ƙa'ida kuma yadda aka sani haihuwa sai da miji da mata to ina kika samu wannan ya maryamu anna laki haza. ke maryam ina kika samu ɗa ba miji sai ta ce mai ƙalahuwa huwa min indillah qalat huwa min indillah tace daga Allah ne kuma suka ce to yanzu wannan tambaye ta ce ku tambaye shi shi ma zai faɗa dan jariri sai ce tace inni abdul sai ce inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya take faɗi cewa shi bawan Allah ne Allah ya bashi littafi ya sanya shi zama annabi kuma ya yi masa umarni da sallah da ba da zakka ya faɗi muhimman abubuwa a lokaci guda annabi isa alaihi salatu wassalam saboda haka wai an giciye shi qur'ani yace ƙarya ne wa ma qataluhu Wa ma صلبوه walakin shubbiha lahum wata an gice shi a gice an kashe shi kwana uku ya tashi daga matattu ya tashi sama yana can kusa da babansa eh haka suke faɗa yana can yana zaune kusa da babansa to kace shine Allah to kuma yana da baba gwaranci dai da rashin kan gado da gidadanci ya za a ce annabi isa Allah annabi isa ɗan Allah annabi isa eh, uku uku a cikin ɗaya ɗaya a cikin uku ina zai taɓa yiwuwa abadan duk masu lissafin duniya sun gama lissafin su ba su samu inda aka ce wannan gwarancin lissafin ɗaya a cikin uku uku a cikin ɗaya ba gane komai ba saboda haka bawan Allah ne manzon Allah ne mu mun yadda da shi wanda duk yace ya yadda da duk annabawan Allah manzanni amma banda annabi Isa shi ba musulmi bane sai ya hada duka la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabe kowanne daga cikin manzannin Allah duk mun yadda da su hasali ma annabi Isa yana cikin ulul azmi minar rusul manya-manyan manzanni masu girman daraja fiye da sauran fasbir kama sabara ulul azmi min rusul ya annabi muhammad sallallahu alaihi ka yi haƙuri kamar yadda ulul azmi suka yi hakuri suwaye annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa nabiyar din annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sune ulul azmi min rusul yi haƙuri kamar yadda suka yi annabi sallallahu alaihi ya yi haƙuri bai ba mai da martani ba sai da aka yi cutarwa ta kai cutarwa ta kai cutarwa an kore shi an masa rauni iri-iri an kori sahabbai daga nan fa Allah subhanahu wataala ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu uzina lil ladina yuqataluna an yi izini ga waɗanda aka yaƙa su kare kansu bi annahum zulimu don an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah mai iko ne zai taimake su tunda kai aka zalunta to Allah zai taimake ka saboda haka du'aul mazlum mustajabu addu'ar wanda aka zalunta karbabbiya ce duk wanda aka zalunce shi yayi addu'a Allah zai karba Allah taimake mu jama'ar musulmi muna cewa sha uku ga watan sha biyu haihuwar annabi Isa alaihi salatu da 23 ga watan 12 wannan muna faɗa don annabi isa mun yadda da shi amma wanda ya yadda da annabi isa bai yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi nasan ba ba zai faɗi hijirar ba to mu ko dubin yadda da su to ko a ko a lissafi ne aka ce da wanda ya yadda da ɗaya da wanda ya yadda da biyu wanne ya fi gama gari a cikinsu mun yadda da namu mun yadda da namu duk namu ne haka ne ko ba haka bane saboda haka annabi isa alaihi salatu wassalam muna girma darajarsa da Allah ya bashi amma ba shine annabin karshe ba ba shine manzon karshe ba manzon karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rufe manzanci kuma duk wanda yayi wata ibada bayan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to a faɗa masa cewa yana yin aikin banza in ji Allah domin Allah subhanahu wataala ya yanke hukunci inna dina 'inda al-islam addini na gaske a gun Allah shine musulunci wanda duk Yayi addinin da ba musulunci ba to ya yi amfani da jabun kuɗi ko kuma kuɗin da aka yi datan aka soke yanzu ba an ce za a soke wannan naira ɗari biyar da dubu da ɗari biyu ba za a kawo sabi to a kawo sabin a ɓadda tsofin wani mutum daga baya ya ɗauko dami guda cikin tirela na tsohon kuɗi ya ga zai kashe za a karba bayan an ce an soke ba a amfani da su za a karba ko ba za a karba ba to wallahi wanda duk yayi addinin Kiristiyanaci ko yahudanci kamar wanda ya dauko damin kuɗi tsohon kuɗi ne sai dai kwana da yunwa ko kuma an ji tausayin sa a bashi abinci amma ba za a sayar masa da wannan kuɗin ba to haka addinin musulunci ya soke duk wani addini da ba shi ba inna dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yaqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk ya nemi wani addini a matsayin ya zama wani musulunci ya zama addini gare shi ba a karɓa in ji Allah alahira yana cikin masu hasara to kaga idan mutum ya je hasarar lahira ba gara ta duniya ba e, hasarar lahira ai ba ta da gyara in an je amma asarar lahira asarar duniya in Allah ta taimake ka in kai asarar wani abu sai ya baka wani abu a duniya amma wanda ya asarar addini to kuma abu ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin a lahira ba kuma damar dawowa a gyara aiki saboda haka jama'ar musulmi waɗannan munasabobi lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace duk allolin nan a zubar da su a kama na gaskiya guda ɗaya sai suna ce a ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu duk allolin nan namu da suke bautawa kowace kabila kowane yanki da allansu duk a tattara su a ce su zama abu ɗaya wannan abun ban mamaki ne ya ilahu ɗaya abin bauta ɗaya zai isar ma dukkanin mutanen nan wai sun masa yawa kaga sun kwatanta shi da mutum kenan mutum ne in ya tara abu da yawa zai kasa sai ya nemi taimako amma Allah subhanahu wataala bai neman taimakon kowa shi yasa ma ba shi da mata balle ya haihu balle ɗansa ya taimake shi wani aikin ba shi da mata ɗan adam da yake neman a taimake shi wata ran zai tsufa wallahi ya tsufa ko ina yake zuwa da ba zai iya ba in dai kwanakin suka ja sai dai a yi masa shi yasa kake yin aure ka ce Allah kawo haihuwa 'ya'ya na kwarai rabbi habli minas salihin ya Allah ka ba mu ƴaƴa daga cikin na ƙwarai saboda haka me yasa kake neman ɗa ce wallahi yadda nake zuwa gonan nan wata ba zan iya ba yadda ɗaya ne za su je yadda nake zuwa wurin aiki wata ran ba zan iya ba yadda nake zuwa in buɗe shago wata ran ba zan iya ba eh to lalle kana da hujja ka nemi ƴaƴa za su taimake ka idan Allah ya raya ku tare ka kai lokacin da ba za ka iya ba za su taimake ka lokaci to daga cikin abubuwan da muke faɗa shine yadda wasu musulmai suke shiga cikin harkokin kiristiyanci christmas na samu abubuwa da yawa Allah bai bani iko in faɗa ba amma ni lalle a nisanci taimakawa duk wani abu wanda ya shafi munasaban Christmas wannan tashabbuhu ne bil qaumil kafirin wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kar ka yadda kai kama da su ko ta tufafi ko ta magana ko ta mu'amala ko ta meye kar ka yadda kai kama da su don kuwa in ka yi kama da su kana cikin su Allah ya kare mu Allah ya ƙara mana albarkar addininmu na musulunci da aiki da shi kuma lallai musulunci wanda duk bai rike shi hannu biyu ba to ya je ya rike shi hannu biyu wanda ya rike musulunci da da baibai to da Allah zai sa hannu biyu kare ya rike shi wallahi tallahi wanda duk yake kokonto to ai abin ma duk ɗaya ne ai in ji wani fa wani jahili ce maka wani ai to abin ba a san inda gaskiya take ba ai wai lalime ne duhu wani ma zai iya raba ƴaƴan ya ce ku ku ce kaza ku ku ce kaza idan ya raba sai ce duk inda aka je inda aka samu gaskiya sai ya bi su a lahira wai haka za a yi wa Allah kamar Allah bai yi bayani ba Allah ya gama bayani kaka Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa na'am ai haramun ne duk abin da aka ba me yankan ake dubawa ba anan me yasa